خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد za su dawwama a cikinta har abada, ba za su fita ba, matuƙar sammai da ƙasai suna nan sai dai wanda Allah ya ga damar ya fitar da shi daga cikin masu saɓo cikin masu kaɗaita Allah da bauta wato tauhidi hakika Ubangijinka ya kai wannan manzo mai aikata abin da ya ga dama ne, babu wanda ya sai tilasta shi, tsarki ya tabbata a gare shi.